gaskiya ni fa ina da picture picture picture me na shagari ko na saddauna a picture saboda ni ina hangen gaba mutumin da aka ce ya yi digiri bayan ne digiri na je ne sabis ina kafa da kafa har da kwaja a zama jan wuya sai an shirya idan kuma kana tunanin karban ka ya kai to ka zuba ni da kai mu zuba mu gani <laughs> irin nasarori da kamfanin Alta media suka samu kamo shahararrun fina-finansu na barkwanci musamman shirin su mai suna Fafutuka zango na daya a yanzu kan sun shirya tsaf domin kamu ku ci gaban shirin Fafutuka zango na biyu. Ma'urubar salatu sai salma kabulu fata fata ba zagun ba da zagun kullu zangun zangun Allah ya yi halitta a can dan dahi. Alkur'an cikalan nan ka ce. Allah. Muna tare ne da mai gidana ga ya lafiya. wanda aka fi sani da honorable alhaji dan habu kin gan shi can ya lafiya dan jikin wancan faran kuruzan yanzu wancan motar nashi ne sa ce mana baki ga ya dan lafiya ba ga ban samu adaidaci sahu ba ko zaka taimaka ka dan miƙa ni dan Allah ko zuwa bakin hanya ne eh ko zuwa bakin titi ne dan Allah ka dan sauke ni sai na hawa ta sai na karasa ya zaka aje mun mukullin mukullin mota akan dani mu je sake ta samu. mu je eh fafutuka san ko na biyu dan Allah dan annabi ku kai ni gurin kogan nan naku ni ma a sa ni a harkar nan to dila ne na wiwi ah! yana sai da kwaya yana sai da shurisho yana sai da kodin yana sai da roci yana sai da madarar suku dayo yana sai duk abin da ake siyarwa na waye fafutuka turka-turka da take cikin shiri na ɗaya kadai zo da kai maka idanuwanka da kuma kalamanka da kuma gane maka yadda aka kare turka shi kallo bai kare ba dan auta ya zo da sabon salo a cikin shirin fafutuka zango na biyu domin kuwa cin amana ƙarya da nuna shi wani ne da kuma handama da babakere sun ci gaba da hawa banda ninki da kuma samun abubuwan da ake bukata fitika zango na biyu impagination to ko ita sai mi fa mima yawa kai ina reza da allura reza da allura da yake ka iska ne sai ka taho da jaki tsirara a cikin jama'a don zabar badala da babarka da wanda ta haifi babarka da baban babanka da kakanka billahi da ka bi abu sai kai ku ga halaka an ja rataye ku. Wayo halana! Fafutuka! Zango na biyu ya sha ah! sojinan ya buga kambula ya zauna inda ba ake zama ba ya ɗauki linzamin jaki ya sa wa doki. Yaya, mutum ne da gaske. Motar ka na gani a hannun shi, shi yasa mu jawo shi na kawo shi ne. waye baka mota ta kai ki ka dauki mota ta kan fara dauke ta ka da ita ba fafutuka zango na biyu mashirin shirin abubakar dan auta wanda ya bada umarni awal ya kasai sai ku cigaba da mana subscribing kuna danna karawa a youtube channel din mai suna duniyar dan auta tv a nan ne kadai wannan shirin zai cigaba da zuwa muku duk ranar laraba misalin karfe bakwai da rabi na dare eh, misalin karfe takwas na dare.